Ah, muna gode ma Allah subhanahu wataala awwalan wa akhiran godiyar mu ga Allah subhanahu wataala ta musamman da ya nuna muna ƙarshen wannan shari'a da aka yi ta wannan zindiki fajiri da yake cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma hadisan da suka inganta to Allah ya nuna muna ƙarshen wannan musibar yanzu alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala ita shari'ar sai ta ɗauki kusan shekara ɗaya da wata shida ana tafafatawa dole mu yi godiya dole mu yi godiya ga gwamnatin jihar kano karkashin gwamna abdullahi umar ganduje allah ubangiji ya saka musu da alkhairi allah ya saka musu da alkhairi suka bibi wannan shari'ar kuma ha'a kai karshen ta kuma muna roƙon allah subhanahu wataala alƙalin da ya tsaya ya bibi wannan shari'ar ba son zuciya ba son kai ya bi da sau da kafa kuma ya yi haƙuri da wautar mai wauta da sakarci mai sakarci da rashin hankali mai rashin hankali har ya yi haƙuri a kammala shari'ar nan ya daddaure ta da dukkanin abin da zai iya bashi matsala idan aka je a fil Allah ubangiji ya yafe ma iyayensa ya yi musu gafara ya sanya shi aljanna lauyoyi da suka tsaya waɗanda naira ɗaya ba mu taɓa tarawa tsakanin muka ce mu ba mutanen nan ba kun san lauye da kuɗi kamar imani amma suka kau da kai suka yi aikin Allah tsawon shekara ɗaya da wata shida ba su taɓa fashi ba ba taɓa zuwa kotu aka ce ba zo baiwa a ɗaga ba mai ba su kuɗin mota suna da shari'o'insu da suke zuwa samu kuɗin da su rike mutuncin kansu da iyalinsu suka haƙura da wannan suka yi wannan aikin ubangiji Allah masa kai da gidan aljanna yadda suka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya suka kare mai muna mutuncinsa ubangiji Allah hada su da manzan Allah sallallahu alaihi malamai da suka ta tashi suna nuna mu mutane illolin wannan abun da yan jaridu da kafafen yada labarai da suka dinga nuna mutane illar wannan abun muna addu'a ubangiji Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya nuna mana tabbatar da wannan hukuncin an bar dama ya apil to wannan fil da izinin Allah ba za ta yi tasiri ba kuma ko da an je an ce a sake shi to an dai gama dokar Allah yanzu dokar mutum da mutunci dokar mutum da mutunci a daidai wani lokacin kuma muke jan hankalin munafukai daga cikin musulmai munafukai tantirai waɗanda suke da ɗabi'a irin ta abdullahi bin ubay bin salul kaga mutum kamar ya gane ashe mahaukaci ne bai gane ba daga cikinsu akwai manyan mutane da ake ganin su wai malamai balma limamai manya a ƙasar na a abuja su zo suna mana shegantaka a cikin wannan shara'ar suna cewa wai ai duk wanda kaga an kashe a irin wannan tsarin galibin wai siyasa ce take sa wannan abu galibin siyasa ce wannan siyasa ce siyasa fa za a yanzu ganduje fa ƙuri'a yake bukata amma ya haƙura da duk wata bala'in da zai tinkara na siyasa ya tabbatar da azartar da wannan hukuncin in ma za a rasa jihar Kano a rasa amma dai a kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da yake wannan maganar ya rubuta a shafinsa na Facebook wallahi makiyin Allah ne makiyin annabi ne mal abdallah garin kai ya taba wannan maganar a ga laifinsa to wala ta dawo domin yayi kama da abdullahi bin ubay bin salul abdullahi bin ubay bin salul cikakken munafiki ne da Allah ya tsine mai a qur'ani duk sadda kafirai na madina da sauran wajaje suka yi kokarin su kawo cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi baya hana su baya wa amma da musulmai sun tashi za su ɗauki fansa sai dinga daddakushewa yana tattare yana kakarewa kar ayi kar ayi kar ayi a bari wannan shine abdullahi bin ubay bin salul to halin wannan mutumin ke halin wannan mutumin kenan sadda wannan zindikin yake cin mutuncin annabi sallallahu alaihi dan yana mutumin banza cewa ko minti biyu bai taba sauraronsa ya ma zabi ya kurumce da jin waɗannan manganu ya zabi ya makance da jin wannan kai rayuwar ma ya rasa ta gaba daya saboda zai muna taqiyar munafurci ana kana limami a Abuja ɗaya daga cikin manyan masallatai da ake takamar su a kasar nan amma ka zo kana mana wannan maganar muna kira ga mai alfarma sarkin musulmi da dubi musuluncin wannan mutumin ba ruwanmu daga cire shi ko karka cire shi ba abin da ya haɗa mu da limancin masallacin abuja ba shi muke ba wani abin da ke ya dame mu duk inda muka yi sallah tana kaiwa kuma duk inda sakon muka yana kaiwa amma muna kira ga mai alfarma sarki musulmi ya duba lamarin wannan mutum ba inda musulmi za su yi nan face shi yayi nan saboda yana munafiki maki Allah maki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka sadda aka fara magana shari'a nan ka fito kace wai kai baka taba sauraron sa to mu mun saurare shi ka bari mu gaya ma cewa zindiki ne mulhidi ne tun da ka ce baka zama jinsa don mai ranar da ake wani shari'ar kuma za ka fito ka wani rubutun ashe kana tare da wannan aƙidar ke kana tare da shi kuma cikin karatukan ka ana ganin kakanta da bukari to musulunci baya bukatar compromise kuma baya bukatar munafurci in za ka yi addini ka yi addini in ba za ka yi ba kawai ka ce ba ka yi kar ka raba mana wani kafa a addini amma ya za a yi a zo a zauna a karanta dokar Allah dokar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce da su a kotun musulunci an yanke kuma a ranar ka zo ka mana rubutu ko ka ne za ka yi rubutu ne ka yi can baya mana ko ka bari sai mun gama wannan murnar tamu ta Allah ya nuna mana zindiki ya kai karshe sai ka zo ka naka rubutun bayan shekara goma kai ko sati biyar ka bayar ba za mu ce da shi da muka ba amma ran da ake wannan abin ka zo ka mana wannan a ranar to munafiki Allah tona mai asiri kowa ya gan shi amin duk wanda baya san annabi sallallahu alaihi Allah ya nuna mana shi a fili kuma Allah ya hada shi da masifar da ba zai iya fita cikin ta ba duk wanda yake kawo mana katsalanda a cikin shari'an nan Allah ubangije tarwatsa lamarinsa Allah ya lalata dibararsa Allah duk wanda zai kawo mana cikas akan wannan jihadi Allah Ubangiji karka ba shi natsuwa a rayuwarsa. Allah nuna mana kaskancinsa. Allah nuna mana wulakantarsa. Allah nuna mana gazawarsa a cikin al'umma. wasalam